daidai saboda bayanan mas'alan istihsani wa qad istalafa al-malikiyyah malikawa sun yi sabani fin naqali an wajen riwaya daga maliku fil ihtijaji bil istihsani ala qawlaini al-awwalu annahu la yatajri ainihin baya hujja da istihsani wa hadha zahiru kalam ibn al-hajibi al-maliki حيث يقول الاستحسان قال به الحنفية والعنابلة وأنكره غيرهم هذا مجلس نسي الثاني مدن النبي أنه يعتج به ينا هجة الاستحسان وهذا ما نقله عنه ابن الخويس من داد والقرافي والشاطبي بل ذكر الشاطبي في الاعتصام عن مالك قوله الاستهسان تسعة عشر للعلم معنى ولنا استهساري أن تراني cikin goma ilimin an kasa ilimi goma to istisari ya kwashi tara to kaga dan yana cikin nan wa ma zakarahu al-qarrafi min al-furu'i allati afta fiha مالك وند مالك فتوى بالاستيثان تضمين صناع المؤثرين في الأعيان بصفته mana biyan masu sana'a wanda sana'a suna da tasiri a cikin ainihin abubuwan nan bisi fake ba mun yi shi a baya kaɗan ba to amma mu rabu da na baya wannan ma sai mun gane shi in ka ba mutum takalmi fata yi ma kalli sai tashi maka yi maka ko ɗan ƙanƙan bai daidai da kafanka ba ko yi maka shi irin su siffar da ka bashi bai daidai ba zai biya ka fata ka kawai da sarki ya ban gaba da nuna ba ko lafiya yi tafiya to to jin kila ya gaya min da dadewa tafiya yanzu ta zo wata sammali na yadda ko za su biya littarin wal idami dafan abinci boro da zai shiga ciki yi ka ɗauko da gongonin mashin ɗin ka kwararararra ka shiga daji kuka hau suna kuka dungura kuka yi tsalle wannan ya shiga daji duk ya kakkarci ya yi kasa kasa amma dai gaskiya boro bai da sauki ni ya dai da tuwo ɗan wake za a yin sadama sai kusa da wutar wannan sai dai in wani dan aje ne ka tura shi sai ma dan wa ya ke bar a biya na za ka yi shi to to amma kai kana biyan kuɗin tafiya dan kana biya ga gado da biya amma to amma akwai wanda aka ce ko biya za a yi ko ba biya za a yi ba in ka je kala za ta mutum abu za ka biya misalin ɗinki ka ba mutum ɗinki da ya tashi sai maka irin wani ɗinkin ba da ke so ba ka ce za ka biya zai biya ɗinkin ko kyauta yake yi misali yanzu shi kenan ina da ɗinki ya. abdusalamu taylor yi zai zan kai ɗinki kuwa a zai ce a kamatin kama kamatin kama kaba shi ma ɗancan gangaren ne shi asali ne a nan da ya tashi ɗinkin wa yadi na sai min jaket ta san biya na lafi ni da zan sama jaket yanzu ko da kan ban sa ta sosai ba an balle yanzu ya a saboda mana na ɗauka ne ta zuwa wa'azi ce kasar yamurai ya saboda ana kaga ne na zuwa wa'azi ina zuwa muhadara ne ta zakaran biya ne hadiya ina ma ya iya ɗinki mai haka ije ibin ko ya gana yi barsisi a biya ne hmm? ba wa abin salat ba an sai za masa kwakwa ga wani an san zan tsaye wata kuma hmm? kuma a kai kuma ka je ka nuna musu gidan ka san nuna gidan inda yake ya fi ya fi hadari ya tashi da jakarta zai zo makaranta ya gawa yana ce Allah ya gafarta mallan kai ne Abdulsalam to ana neman ka yi wa wani dinki bayar da ke ce a ah, malam ne za mu safanta da shi da a ah, kawo yadin na kawai a ba shi karen shi hmm? Ɗanyen abinci shi ma za a biya tunda da aka ga kamar mai ɗiban dabbobi ka ga ɗebo dabbobi ƙarshen sa in yi zama rarraban gare su a shi ba ina na gari ga cikin wannan ga ita sai dai ba mararraba yake ba sai dai zai yi sama ya je ajiye wata yi sati guda yana kwanci a gidan mutum ya san to ta kaga shanu suka fara mutuwa zai biya da kai ganganci a ciki zai biya to wannan ma dako ga maluna ya ɗauki ƙanana manya ma za su yi ko kuma a ce maka ka sayo hatsi to ai suna da tabbal duk ruwan da za a yi bare shi da cikin masara za a kai ta lafiya lafiya amma in yi gangance ruwan ruwan yi doki masaran nan ka su za ta kumbura za ta lalace za ka dole biyar da العمالين للطعام والإدام دون غيرهم من العمالين توسيم مباري إمام محمد بوري شادي بإيه Oh, by shading. I shot him to gari ko yanzu misalin ce za ka nemi rubutun kanawa mutum na wani yakan kaga wanda suka yi rubutu a kano ai ba su da azumi akwai yan izala akwai salafawa wanda ba sa so ma jingina su da izala akwai yan ɗariƙa ƙadiriya akwai yan ɗariƙa tijjaniya ta yanzu har da shi'a suna da masallaci to saboda kanan shafi biyar da ma ta ka ce wancan wanda muka karanta ɗin sha wanda mai juz'i duk wanda na karanta muku a hannu shi ne sha da ake magana hmm? yau karka kira ihe a sunna